don Allah ba yayansu ba ne mutumin da yake huskanta gabar yana sallah in ya san Allah da gaske zai wari a ci gaba da wannan ta'addanci a rayuwa ku kalle da ƙasar ta zauna ba yanzu ga haifin abin da aka yi a legan ne ko ina ne a wuraren yarbawa dukiyar mutane da rayuka mutum nawa aka salwantar mutum nawa aka salwantar kuma shi kenan an yi an gama wallahi ya zama tarihi ko mutum guda ba a hukunta ba ni zai hana gobe su sake hituwa su kashe wasu ni zai hana gobe su to sashe kashe wasu yanzu ba rayuwar civilian ba rayuwar sojoji a najeriya ta zama banza ta zama yohi a kasa soje a kashe 'yan sanda jami'an tsaro a kashe shi a banza ko labarinsa ba ka ji na faɗa mana kwanaki mutum guda ɗan amerika aka yi kinafin ɗin shi a nan najeriya tun daga Amerika aka tado da jirgi jirgi a kan mutum daya wallahi sai da suka kwace shi hannun wa'annan mutane mutum daya su ba 'yan Najeriya ba amma daga can suka tarasa ɗan da suka har suka gano inda yake har sai da suka kwace shi hannun wa'annan mutane mu yaya mu ba yaya bane rayuwar mu ba rayuwa bace ka duba irin yadda muka kasance a Najeriya muke kasance cikin irin wannan yanayi kuma kowa ya ke ya shiru wai kanka fito kuma da gaskiya a kashe ka kar kai gaskiya ka rasa abin da za ka ci to na ji ba kai gaskiya ba amma za ka mutu ko kuma za ka haɗu da hisabi gaban Allah kuma wallahi duk abin da ka tara ba duniya ake so ba wallahi sai Allah ya baka ka tara duniya ya kashe ka baka ci ta ba ya ɗora maka wani bala'i ko wata fitinar da duniya ma baka ji daɗinta ba ba da Allah bai iya ba kuna tsammani tashi hankalin nan in ya ci gaba dutse Najeriya za ta dore wallahi sai dai a wata kasar ba Najeriya ba sai dai ta zama tarihi wannan turbar da aka kama in ba a dauki mataki ba na hukunta azalimi ba yanzu abin ta takeici ka duba labarin da ake shugaban sojoji da ya sauka ya fito fili yana gama duniya wata magana da ya kamata mutane in suna da hankali su wanci menene ke ciki yace waɗanda suke ɗaure ma ta'addancin nan na Boko Haram da kashe-kashen nan da ake yi na fulani a cikin daji da fulani ke a cikin daji yace in za za a fito a faɗi masu wallahi Najeriya ce ta girgiza Najeriya ta daɗe bata wace ba in an faɗe su dan mi ba za a faɗe su ba yanzu da ba a faɗe su ba cikin cikin salama ko cikin bala'i kaga ce na an san da su yaya za a ce wai a najeriya yanzu akwai wani ɗan adam ɗin da ya fi karhin gwamnati ma a faɗin sunansa yana ɓarna sunansa ma kawai ba wai ma ai hukunci a kai ne ba sunansa ba bai haduwa duk duniya ka gaya mai inda ake wannan in ba a Najeriya ba Allah waɗanda aka yi lalace faɗin mai laifi kaɗai ba ma hukunci ba faɗin sunan mai laifi wai a Najeriya ai tunda an san maganin tushen musu don mi ba za a hukunta wa'inda suke ba su makaman ba don mi ba za a hukunta wai in ba a iya hukunta su kuma faɗin sunansu ma ya gagara wai a faɗi sunansu ma ya gagara duk duniya hajiya mai inda ake wannan in ba a najeriya ba Allah ya kiyaye amma wallahi ina muna kashe dole dole masu hukunci jami'an tsaro ku ɗauki mataki ku ku ladabtar da duk wani shaidani in ba haka ba wallahi kasar sai ta gagara dancin hancin da ake baku in ma ana baku kuna karba billahi da siya zan muku bala'i duniya ku da lahirar ku ba alkhairi bane dan me ba za mu gyara al'amuran muna kalla ko muna lalacewa wannan matsalolin fata Najeriya wallahi ba su wuce a gyara su ba wallahi suna gyaruwa amma sai in an yi adalci sai in za a hukunta duk wani mai laifi don me aka yi doka yanzu da an tare da sojoji to ai ka taka doka wayannan ba su taka doka ba don Allah me yasa doka ba za ta aiki akan su ba haka za a zauna haka za a zauna ko ina al'umma ta shiga cikin matsala ta shiga cikin rikici ga masu laifi ana kallo ba za a yi hukunta su ba ya kamata duk wanda aka ɗauka duk wanda aka kama shi da hannu a ciki a batar da shi kawai don al'umma ta huta da shi al'umma ta huta da shi amma sakinsa ba alkhairi ba ne gobe sai sake komawa yanzu kamar a zo ana ci ana kama masu shan wiwi masu shan taba mai bugarwa ana kama su ana kyau ana musu hukunci bayan ga dillalan an san inda suke kai har da ke noma ta ma an sani a ƙasar nan akwai da suke noma ta an sani don mi ba za a hukunta su ba idan ba a noma ta ba dillalin ta bai dilan ta bai so ya kawo ba shi wanda zai sha ina ganta ya sha da an magance matsalar daga can da ba shi wannan mashayin da bai gani ba ballanta na ya sha amma Najeriya kullum sai a ta haka ana wani kamar wasan yara ana ana yawo da hankalin mutane duk matakin da ya kamata a ɗauka an sani billahi allazi a yadda nisan jami'an tsaron Najeriya yan sanda da sojoji da SS da waye da waye wallahi a ka'ida aikinsu da galma za ta ɓace ko in ce ma allura allura in allura za ta ɓace aka ce su ne mota a ka'ida aikinsu da yadda na san ƙwarewarsu wallahi za su ne mota allura amma sai wannan matsalolin ne za a ce ba sai da suke ba sai dai a baka haram ka ci sai an baka haram ka ci ka wuta ina zaka muna ji muna gani kasar mu ta lalace shin in muka bar kasar nan don Allah ku ga muna inda za zamuna duk duniyar nan ba za ta ɗauke Najeriya wallahi babu ta duk duniyar nan ai kuna ji kuna gani da visa da komai in kan shiga wata ƙasa sai an maka sakin da walakanci ya fi sau goma sha to ina kana da visa kenan in ka shiga ba visa kana gani ya za a yi da kai to wace a gaya mana kasar da za su ɗauki yan Najeriya a duniyar yau don ni ba za mu tsaya mu gyara kasar mu ba don ni sai mu bari kasar mu ta lalace muna ji muna gani da sunan wai akwai kuna ai a ka'ida gwamnati a Najeriya in kace ba gwamnati ma baka yi laifi ba a ka'ida gwamnati ban ce babu ba amma a ka'ida da ya kamata a samu gwamnati a Najeriya a ka'ida da ya kamata a samu gwamnati ko a duniyance sai ka ce a najeriya an rena hankalin mutane Allah ya kiyaye ya yan uwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce game da tsireci wa ahda min zalika wa ashar mafi kazantuwa mafi sharrin abinda ke faruwa a ƙasar nan allati yalbasna albantsulanat addayyika wa'inda ke sanya kaya matsatsu cikin mata allati tasifful hajamul aura wa'inda kayan da suke siffanta girman al'aura duk yadda mace take kayan haka yake siffanta girmanta duk yadda jikinta yake in duwawunta ne ya mace ya nuna duwawun yadda yake da girma ko rashin girma hatta da gabanta gabanta kayan da mata suke amfani da su gabanta ma sutura tana siffantawa kuma ana ji ana gani fi abasha a sura a mafi munin sura wa a manzar mafi kaskancin abinda in ka duba adan ka kalla wa aka ba hala mafi munin yanayi haka muke kallo a tsiraici a Najeriya kuma wallahi duk duniyar nan babu addinin da ya dai tsiraici in akwai shi a kawo mana addinin da ya dai tsiraici kiristanci bai dai tsiraici ba ballantana musulunci to tun da haka ne duk iya a najeriya ka ce musulmi kirista don me ba za a ɗauki matakin hana tsaraici ba duk da ba addinin da ya da tsaraici da musuluncin da kiristancin falikulli yun tabaku alaihi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan sufafin da muka faɗa a baya da wadda take takshifun nisfin zahar wa ba'dhun talbasu al-madlak tukshafu nisfin zahar wa sadar wa in matan za ka ga ɗinkin da za a yi riga an kwawaye ta an kwawaye ta ta bayanta rabin bayanta ana kallo wai ta sa riga wai kuma telaye ɗinkin fa rabin bayanta kana gani wasadar rabin kirjinta kuma kana gani a gabanta da haka take yawa cikin jama'a tana harkar da mutane kowa na kallanta fal kullun dukkan wa'annan da muka faɗa ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي نا فادوا اكنسو مدالك سنفاني من اهل النار لم ارهما dango ga biyu wasu siffofi na jinsin mutane manzo Allah yace ni kan ban su da ido na ba sallallahu alaihi wasallam amma ba da labarin za su zo yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqar yace wa in su mutane ne da buloli kamar wutsiyar shanu yadribuna nasu suna dukan mutane da ita malaman suna wannan kaziya fassara gida biyu wasu suka ce su ne shugabanni a zaluman shugabanni ake nufi wasu suka ce a'a mabiyan azaliman shugabanni wa'inda suke rike bulala wanda kana cikin tafi an baka sa baka kawo titi sai ka jin radam an rauka maka bulala kai firgita baka san waye ba a ai sarki ne zai wuce ko kuma wani kiyama ne ko wani gwane eh, ne zai wuce kawai sai ka ji kawai dogari ya rabka ma bulala wanda Allah yake sifofi ne biyu shi bai gansa da ba amma za su bayyana shi sun fara bayyana kuma su fara bayyana ba wasu da suka ce wannan ake nufi wani malamai suka ce a waɗanda suke shugabanni masu cutar da mutane su ake nufi wallahu ta'ala alam falikullin ala hatsarin kowane hadari ne kuma kowane ya bayyana sai manzan Allah sallallahu alaihi ce wani sa'ud kasi da wani su mata sanye da kaya amma tsirara suke ariyatun kasiyatun ne ariyatun mumilatun ma'ila wa ru'u manzan Allah yake kansu kamar tuzon rakumi haka za ka ga an dora dan kwarin nan ko irin wannan abin da ake tama wani yake kiran ma wai a cuci a cuci maza riba mata ba wai a cuci maza lalle ko kun cuci maza kun kuma cuci kanku wai a cuci maza ta irin wa'annan wa'annan kawunan ko matakka ta aure take a cuci maza ka hana ta in ba haka ba wallahi ya wuta ce da wa'anda suke barin gashin kansu a tashi su kai a daure a dumbuzun wai ana wai ado ake da gashi manzo Allah ya ce wa'annan matan ka masu kawuna kamar tozan raƙumi alma'ila karkatattu la yadkhulanna aljannata manzo Allah ya wallahi ba za su shiga aljanna ba da haka idan ɗaya na da a cuci maza ka hana ta ko ta ta huta idan matarka na a cuci maza ka hana ta ko ta ta huta idan jikin yakka na yi hana duk wanda bai hana ba to abinda annabi ya faɗa kin la yadkhulunna aljannata ba za su taba shiga aljanna ba wala yajidna rihiha manzo Allah yace iskan aljanna ma ba za su ji ba wa inna rihiha la yujad manzo Allah yace wallahi iskan aljanna akan same shi ne min masiratin kaza wa kaza daga tafiyar shekara ɗari kaza shekara kaza da kaza a iyaye ko ko yan da kishin musulunci ne wala shi ya mahu shi batuhun ba su da wata ɗabi'a ta musulunci shi batul arbiya ma ɗabi'a irin ta larabawa ta kunya ba su da ita wala ruhul ilmi ruhi ma ba su kasura ɗin kima a musulunci ta fice daga ɗabi'un musulunci wa shi ya mahu ɗabi'ar musulunci ma ba ta da shi wai shi mai girma ne shi mai kuɗi ne shi mai hali ne ku kalli matanku ni wallahi nasiha nake muku na ko ku so ko ku yadda ku ku yadda billahi allazi la ilaha illa huwa zan isar da sako a wajen ku ko ku bi ko kakku bi irin waɗanda manya-manyan mutanen da zaka ga ba su da musulunci ba ruwansu da suturan musulunci ga matansu ko ‘ya'yansu wasu sun yi kuɗi za ka ga abin da kuɗi ya haihon maka a gobe innahum su bi rijali. irin wa'annan mutane ba mazaje ba ne ba wa inna ma hum ashbahu rijali, kawai su sun yi kama da mazaje amma in ana maganan mazaje a musulunci wallahi ba sa ciki don arzikinka don mulkinka don kuɗinka ya sa matan kira'inka suna fita tsirara suna fita ba suturar musulunci ba abin da ya dame ka wai kai kana da kuɗi su ba a isa a taka musu birki ba musulunci sun maka aka yi wasa ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kuna fi akhir ummati rijal bari ka ji wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin Musnad nasa manzon Allah yace zai kasance a ƙarshen al'ummata ƙarshen al'ummata zai kasance za a samu wa'insu muzane wa'insu mutane yarkabuna ala surujin za su hau wato surdi abinda ake nufi da surdi malamai suka ce za su hau manyan-manyan motoci riɗa dan katihu na motoci mota da ac mota da menene babban mutum in ka gansa ya ce ya ƙoshi ga babban mota tare da shi ka ashabahin rihad manzo Allah ya ce kamar wato kamar abin abin hawa kamar wanda dacin abin da aka sani babban abin hawa shine doki manzo Allah ce to wannan abin hawa su yayi kama da abin hawa na dawaki kaga motoci kenan manya manyan motoci na alharma manzo Allah ce za su zo suna hawan su yanziluna ala abwabil masajid za su sauka a kohar masallaci a masallaci tare da su wake za a yi sallah da su ko ta jama'a ko ta azhar ko ta mi ko dai wani abu ko daura aure ko wani abu za su zo a ƙohohin masallaci su sauka manzo amma fa nisa'uhum kasiyatun matan su tsirara suke don Allah ya kama da imuna a Najeriya ko bai kama da su ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai zo Najeriya ba bai san za ku yi ba ya faɗi maganar tsawon shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da wani abu suka wuce baya amma ga maganar yau tana bayyana tana fasara a cikinmu yau in ana ɗaurin aure ko wani taro ko wani menene in ka ga ɗira motoci inda a ce an yi rashin sa a irin wa'annan wuraren kila kiɗa za a yi ko in an tashi za a yi biki za a yi menene in ka ga irin yadda mata ke duro kowa auren na yadda kake kallon eh, cikin tsareki wallahi ka san annabi ya yi gaskiya manzo Allah ya ce nisa'uhum kasiyatun ariyatun matansu ga su sun sa kaya amma tsirara suke ala ru'usihinna manzo Allah yace akan kawunan su ka asnamatil buhuti ya sake maimaita kalma ta wancan jumlar hadisi yace kamar tozan albuhutu raquma al-aja irin manyan raquman nan masu manyan tozo manzo Allah yace haka kawunan su yake gashi sai an kada shi sai a nade a daure wai dai abinda ake ce wai dai wai a cuci maza shine ya bayyana a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anuhunna ku la'anci irin wa'annan mata fa innahunna mal'unat manzo Allah ce wallahi kina nune su Allah ya tsine musu albarka il'anuhunna manzo Allah ya ce law laukana, law kana wara'akum da a ce a bayanku akwai ummatun wata al'umma da za ta biyo bayanku ku wannan al'umma manzo Allah ya ce min al'umma daga cikin al'umomi khadamatkum nisa'akum kama khadamakum nisa'ul ummi qablakum wadala ce wallahi matan ku sai sun kuma suna musu hidima kamar yadda matan na gaba da ku suke muku hidima a lokacin sabon manzan Allah musulunci ya rinjaya ya kafa daula yugabanci ya tabbata musulunci ya ɗaukaka waɗanda ba musulmi ba waɗanda da su suke da dauloli suka komo suna hidima ƙarƙashin musulunci maza Allah ce da a ce akwai wata al'umma a bayan wani al'umma wallahi da matanmu sai sun kuma suna musu hidima kamar yadda matan wa'ancan suka musulunci hidima da kana nan da hagma ta matarka kawai kenan ta ta yi kawai tana yanzu mu ke faruwa yahudawa ake wa aiki duk wannan ɗabi'un da kuke gani ka duba wai aure in an yi aure yadda ƴaƴan masu kuɗi suke fitowa irin kayan irin kayan da indiya suke yi da shi in suna biki wai shi ake a Najeriya iya shege dai gashi na iri-iri kai ba ka tunanin yau yau din nan kana faɗuwa ka mutu ku duba halin da muke ciki manzo Allah faɗi wannan magana yace za su zo da manyan manyan abin hawa ba motoci kenan ba tsiraɗiran motoci su sauka a abin na kohohin masallaci watakila ɗauran aure watakila wani taro watakila wani menene da manya-manyan motoci amma manzo Allah ya ce wallahi matan su tsorara suke don Allah matan manya-manyan mutanenmu a Najeriya haka ce ko ba haka ce ba a yau kai ɗan ƙaramin alhaki ma mata ka gare ka balantana su yau kana tantance in ka ga Wa'inda suke suke bin Allah sau da kafa wallahi in ka cikin kashi 100 in an kasa musulmi bai wuce kashi 10 ba saura dubu shasha ake ta yi iskanci ƙarya kawai ake wa Allah wallahi ƙarya musulunci kawai ake wa Allah kuma Allah dai da yake da kowa wallahi Allah ba a munafuntarsa wallahi karka ɗauka wai don kana da wani matsayi a duniya kai ma ta kai da ta gara ma ta fita ko ‘ya'yanka in ka tashi biki yadda har gara ma haka za ka yi kai o oh, oh, Allah ka kalli halin da muka ciki don Allah ka kalli yadda matanmu da ‘yanmu suka lalace na ta buga muna misali yau in aka ce maka rana ta faɗi diddi yadda ka ga ana shira da ita a dandali a wani dandali ko a ƙofar gidansu ko a waje ko a bakin titi wallahi in ka bincika za ga ɗiyan mai sallaci wannan wani irin takaici ne wannan fa ba wai ba sa iskanci ba suna yi amma yadda fitsarancin da yadda namu suke hitowa su fitsarancin ba sa kunya kowa mazan da mata wallahi sai dai sai abin ya ishe ka takeici dan Allah idan Allah ta kama mu akwai mai tsira cikin mu to wata kofi tinatan la tasiban allazin zalama minkum khassa wallahi ku ji tsoron fitina in fitina ta bullo Allah da kansa yace ba za ta shahi wanda ya zalunci kawai ba har kai da kai zalunci ba hita ta shafe ka ku dubi tsarin rayuwa da muke ciki a yau da waɗanda suke tsayar da masu cewa a gyara duk mu iri guda ta duk bala'in ya shafi kowa ko bai shafi kowa ba kasuwan masu tsoron Allah daban take da marasa tsoron Allah duk wuri guda muke zuwa ta shafa ko bata shafa ba yanzu Allah ɗaya ya san yanzu abin da zai ƙaru yanzu kaga ana cikin bala'i komi ya tashi masara ta tashi shinkafa ta ɗaga menene ya ɗaga yanzu ramadana na zuwa za a sake ɗagawa kun bai sake dawowa haka aka yi gaba aka yi duk shekara haka muke rayuwa yanzu wani na nan ya tara wake buhu ya fi dubu guda ya aji sannan yake wata ya zo don hiki riba da yawa ya koma yana gaci yana dariya wani na nan ya tara masara ya ɓoye wani na nan ya aje buhuwan siga ba zai hito da su ba sai yanzu in sun daga shi ma ya ɗaga cikin wata guda shi kuɗi ya koma gefe yana dariya burin mu kenan ina tabbatar maka tun a yanzu tun a yanzu tun watan bai tsaya ba watan rahama tun bai tsaya ba ka kalli inda kaya suka kai yanzu Allah ma yayi dan geron da wasu ke saye ma yau yanzu buhun wake ya kai an ce dubu hamsin buhu guda to don Allah wanda ya saba ya sai dan buhu biyu riba mu mutane a dubu goma sha biyar yau ya kai dubu hamsin kana ganin zai iya ta sai yunwa ta kashe wani a azumin bana don irin wannan masifar da muke ciki babu ranar dawowa abin ya wuce inda kake misali waɗanda ma suke yin sai an gajiyar da su abin ya yi tsadar da ba za su iya gamsar da waɗanda suke gamsar da su a da ba kar ku ga laifin kowa wallahi kar ku ɗora ma kowa laifi mu ɗora wa kawo mu laifi gaba ɗayan mu babu wanda bai da lafiya a cikinmu kowa da irin manufa mugunyan manufarsa cikinmu masu manufa ta alheri cikinmu wallahi yan kaɗan ne masu da yawa ga manan dai ne kai kana ganin maka wai kai dai ka ga mutum in ji ba ma guje ke kai dai ka ga mutum to haka muke yanzu Allah ɗaya san gurin tsiya mugun gurin da ke cikin zukatan nan namu Allah banda Allah ba wanda ya sani ga manan dai ba mu san yadda za mu tausaya mu ƴan umu ba kuma za mu taimaki ƙasar mu ba yadda za mu ƙasar ta zawo cikin haicinta kullum mu shiga cikin bala'i da wahala haka muke Allah ya kiyaye jama'a dai mun ji wannan hadisi ba da kowa hadisin ne yake magana ba sai waɗanda Allah ba abin hannunsu in ka dubi matansu da ƴaƴansu daban suke da sauran matan mutane daban suke manzo Allah ya faɗa bai zo na bai san ma za a yi Najeriya ba ya faɗi magana nan yau ga ta muna kallo yace za su zo su hau manyan abin hawa kamar dawaki abin da ya kama da waki shine abin da ake hawa na motoci yace amma wallahi matansu tsirara suke tsirara matansu suke to ni ina jan kunne gare ku ina jan kunne gare mu gaba daya ina ta gaya mana musuluncin nan fa ba na talaka bane ba na mai kuɗi bane na Allah ne kuma duk wanda yayi daidai da shi shi Allah zai karba kada mu yi wa da mu ko malami ne ka in kafi kowa karatu a duniyan nan in ka sa'a ma Allah ba kai daidai ba wallahi wuta zaka ba ruwan Allah da iliminka duk matsayin da Allah ya baka in baka taimaki kanka ba baka mutunta iyalinka ba baka tsara iyalinka ba baka samu suturar musulunci ba ba su daina iya shege ba billahi allazi la ilaha illawa kana ji kana gani kai da su ku tayi wuta lahira duk duniyan nan ba mai ka. da aka in za mu musulunci mu musulunci na gaske babu wani kwana-kwana Allah ba ruwan shi da munafiki innal munafiqina fi dalakil asfali minan nar walan tajid lahum nasira Allah yake wa'inda suke munafici ga addini su ne kasa kasa ga wuta Allah yake har abadan abada ba za ka samu su mai ceto ko mai agaji ba wane ne munafiki shi ne wanda ya bayyana da musulunci a hili zuciyarsa na kudurta kafirci tana yadda da abinda ba musulunci ba Allah kiyaye da aka mu tsoron Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun abin da mu faɗa yana da tsawo amma nan nake ganin zamu ja birki dan lokaci ya riga ya ja daidai kuma ayi hakuri da jan lokaci da muka yi ubangiji ta'ala ya yi muna afuwa ya gafarta mana Allah ya ceci al'ummar ƙasa duniya ga baki ɗaya da halin da take ciki hususan wannan ƙasa ta Najeriya halin da Najeriya take ciki Allah ta'ala ka cece ta Allah ka fitar da mu cikin wannan kangi Allah ka mana dauki ba dan halayenmu ba Allah ka mana taimako daga wajenka ba dan abin da muka aikata ba ya Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah kar ka bari mu ci gaba da shiga cikin irin wannan hali Allah ka taimake mu Allah ka yi mana agaji Allah ka mutunta mu Allah ka raba mu da wa'annan mabandata masu wannan ta'addanci Allah ka raba mu da su Allah ka ba da damar za a yi maganin duk wani mabandaci a Najeriya aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الجوهد الرحيم قوموا إلى الله وإلى الصلاة يرحمكم